cewa duk abin da ya taso cikin al'umma insha Allahu za mu fito mu yi magana akan abin da ya faru in na kyautawa ne mu nuna kyautawar da aka yi akan abu in na rashin kyautawa ne mu nuna wannan abu bai dace ba kuma ba a kyauta ba to alhamdulillah kwatsam yau sai ga wani sabon al'amari an zo ana nuna wani bidiyo na sakon biyu ne ko uku tabbas wannan bidiyo bai dace ba kuma akwai kuskure a cikin ɗaukar wannan bidiyo da aka gaskiya ina kira ga mutane akan su ci tsoron Allah su ci tsoron Allah su ci tsoron Allah duk yadda kai kokarin ka ci mutuncin mutane ka ci mutuncin mutum ko wani abun nan ina ruwanka da abin da mutum yake aikatawa duk abin da mutum zai aikata a cikin wannan duniya ya aikata abin da muka sani shine dai cewa ka ji wa'azi wa'azi ya zo gare ka cewa wannan abin mai kyau ne wannan mara kyau ne wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne kwatsam sai ga wannan yarinyar eh, mai wasan hausan nan ehm, something wacece maryam wacece maryam boot maryam boot yarinya nan Maryam a ah, ga bidiyon ta na second seconds dan at least ma an ka kalli abin za ka ga cewa mamayar ta yayi saurayi ne a mace ce yar uwarta wallahu a'lam Allah ne masani aka ɗauki ta wannan bidiyo kuma ya za a yi kai ɗauko yarinya ka zo kai wani biya wani bukatunka ne tsakaninka da ita wani abu ne tsakaninka da ita kuma ka ɗauka ka yi bidiyo ka tura ma duniya saboda rashin tsoron Allah mutane ku ji tsoron Allah wannan tafiya da kuke gani makauniyar tafiya ce kai ba na gari ba ne ina ruwanka da tona ma wani mutum asiri a rayuwa ka tuna naka mana ka tuna matsalolinka na rayuwa gaskiya haramun ne yaɗa hotuna ko bidiyoyi irin na batsa aƙalla ka ɗauki tsiraicin mutum ka tura ma duniya ta kalla me me riba ka to kai yanzu da kai mata wannan abu nawa za a biya ka me riba ka nawa za a biya ka me riba kai na aikata irin wannan abu gaskiya wannan abin da kai baka kyauta ba ban san kai kowaye ba amma dai abin da kai baka kyauta ba ya saba ma shari'a ya saba ma addini ya saba ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma komai da ya shafi addini haramun ne ka ɗauki tsiraici ka tura ma duniya ta kalla a matsayin wata birgewa ko wani jin daɗin ka na rayuwa babu wanda ke irin wannan aiki illa mutum mutum wanda yake kala biyu daga jahili to ba na biyun shi ma jahili ne kaɗai ke iya aikata haka cikin sauri saboda jahili bai san waye shi ba na farko bai je makaranta ba in ma aje yi karatun karatu ne irin wanda ba zai amfane shi ranar gobe kiyama ba karatu ne wanda zai taimaka mai gurin harkoki na rayuwar duniya kuma duniya kan abin so shi amma duk abin da za ka yi a duniyan nan ka ji tsoron Allah tunda kai ka san duniya ba madawwama ba ce ba za a doma a wannan duniya ba in wani abu take aikatawa ko kuka aikata tare ai akwai yau matulul sara'il akwai ranar da Allah zai tuna mu kowa asiri akwai ranar tuna asiri tana zuwa Allah ne ya faɗa cikin Qur'ani ya mutu kullu Isra'ila akwai ranar tunan asiri akwai ranar tuna asirin wani asirin da ya rufe ranar Allah zai tuna shi yawmul jam'i kulli yawmil jam'i zalika yawmut tagabud akwai ranar za a haɗa ku akwai ranar kan muga akwai ranar da kowa sai ya zo to amma ka ɗauki bidiyon yarinya tsirara ka tura ma duniya gaskiya wannan abu da kai baka kyauta kuma ina kira ga 'yan matan Kani kaniwood baki daya ya kamata ku ji tsoron allah ku ji tsoron allah allah bai yi sama da ƙasa ba don komai sai dan a mai ibada allah bai halicci mutuwa ba bai baka rayuwa ba sai dan ya jarraba ka allazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal aziz ghafur allazi khalaqa sab'a samawatin dibaqa ta karatun da Allah ce to gaskiya ni da ina kira ga wannan bawa Allah da ya dauki wannan bidiyo kuma ya turo shi cewar abin da kai bai kamata ba ka ci mutuncin yarinyar nan ka ha'ince ta kuma ka zalunce ta kuma ba ita ka tona ma asiri ba ka tona ma ɗaukakin musulmi asiri ai musulma ce ka ɗauka yau an kai matakin ga cewa abin da dama mutane suke ta nema a social media kenan za su samu ya za su ga wani tsiraici su kalla kuma duk wanda ka tambaya sai ya ce maka baya kallon tsiraicin nan kuma bincike ya nuna cewa babu tashoshin da suka fi samun jama'a masu kallo fiye da tashoshin ba to ya kamata mana ne ku ji tsoron Allah haramun ne ka kalli tsiraicin kanka da kanka ma haramun ne balan ka ga tsiraicin wani kuma Allah ce wa ma kun alaihim hafiza Allah annabi Muhammad ba a ce ba an turo shi sai ya bi diddikin kan an tashi wa aziba ya bi kai ga ina zaka ji kona to kai wa ya dora ma cewa ka bi diddikin rayuwar wani dan ka tona mai asiri ka wulakanta shi gaskiya wannan abu kuskure ne kuma wannan abu haramun ne kuma ya kamata su ma 'yan matan kaniwood su ji tsoron Allah su gane cewar wannan duniya fa ma'alima wurin zama bace sannan dukkanin wasu abubuwa wa ma kalakatal jinna wal insa illa liyabu ba a halicci wani mutum ko aljani ba sai dan yayin ibada Allah ya ce allazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Allah ya ce na halicci mutum na halicci mutuwa na halicci mutuwa na halicci rayuwa allazi kalakal mauta hida ne Allah ya ce hida ya halicci mutuwa wal hayata sai yayi rayuwa liyabluwakum domin ya jarabta ku ayyukum a cikin ku wani ne ahsanu mai kyawun amalan aiki ba zai ki kyawun aiki wal azizu Allah ya buwaya alghafur kuma shi Allah mai yawan gafara ne Allah ka gafarta mana to don haka gaskiyar lamari wannan abu da na gani yau ban ji daɗin shi ba da da dama kwana biyu ban yi wata magana ba akan abubuwa da suke ta faruwa irin haka fitintun da suke ta fama yaduwa a cikin al'umma to ni ina kira gare ku yan matan kaniyu ga baki ɗayan ku ku ji tsoron Allah ita kanta harkar da kuke kai ai ba koyarwa ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne mata baliga ki zo ki yi rawa namiji ya yi rawa ku rungumi juna ku yi wannan za ku bar garin ku tafi wata kowa duniya za ku kwana a hotel za ku yi wane ne idan kuka samu halaccin wannan a ina kuka samu halaccin wannan wannan abin haramun ne tabbas wannan abin haramun ne kuma ya kamata ku ji tsoron Allah kusancewar za ku mutu Allah sai ya muku hisabi, Allah ya tambaye ku kina mata baliga ba ki rasa mijin aure ba ki zo kina bibiyar wasu yan iska domin neman duniya ina za ki kai duniya ne in kin same ta mata'un qalilan jin daɗi ne ɗan kaɗan jin daɗi ne na ruɗi ba babu wani abu a cikin rayuwar duniya illa ruɗin duniya kawai kuma illan nafsa la ammaratin bisu'i in ka ga mutum ya tsira daga sharrin zuciya illa ma rahimar haka Allah ya ce lalle zuciya umarni take da aikata mummuna dan in ga wanzu wanda wanda yake ta maka ai haka kawai zuciya ta kara mai bari ya miki bidiyo ya tura ma duniya ta kalla to wannan dai ya zama darasi a gare ki ya zama izina a gare ki da sauran 'yan baya su masu kiyaye su ji tsoron Allah kuma ya kamata su nemi mazajen aure su aure don Allah ba za a je mai da uzurin kuɗi ba in kin tara biliyan so biliyan a duniya kin yi aikin banza Allah ba zai kalli kuɗin ki ba ba zai kalli mulkin ba zai kalli Allah aikin da ya turo ki ki mashi shi za a tambaye ki da dai malamai suna ta nuna muku cewar ai aljanna ma aljanna ma ta mai raboci. ce wasu malamai suke faɗa muku aljanna ta mai raboci. ce shi yasa mutane sun saki jiki suna ta aikin su banza suna ta iskancin su ultamata abi kufrika galilan haka Allah ya ce ultamata bi kufrika galilan ku ji daɗin ku da kufrika da kafircin ku galilan lokacin kaɗan ne amma innaka min ashabin nar tabbas za a haɗu ta jahannama sannan aljanna ai ta mai aiki ce wa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'maluna haka kawai kana ta zinakka kana shan giyarka kana fasikancinka kana ka kana sata kana karya kana cuta ka zama macuci ko ta ina alhaji ka saba ma Allah ka saba ma Qur'ani ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kawai dan kana kalmar shahada sai a saka aljanna saboda ka taɓa yin kalmar shahada kawai sai a dauke ka a saka aljanna saka aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gugurmaya ta addini yayi yake yake yayi abubuwa yanzu mutum zaka tare shi ba zai iya faɗi maka mutum biyu ko uku cikin ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam he karanta maka first 11 na tim sama da goma na yan kwallo first 11 mutum sha ɗayan da suke sawa na yan kwallo sai mutum ya karanta maka sama da na kula goma fa in wannan ma ya tashi daga nan ya tafi can ya sani in wancan ya tafi can ya sani kana me kana cikin wannan fafutuka kuma kana ta yi ka nan ka nan ka nan kwatsam yau kuma sai Allah ya ce a zo da kai mutuwa ta tafi da kai an zo an doke ka rayuwar ta ƙare fahimsu kullati kada alaihi almautu wa yursulul alukura ila ajalin musamma mutane ba za ku hankalta ba wanda daga kwanciya baccin Allah ya ga dama shikenan ya rike nan sai kuma gobe kiyama to gaskiya mutane ku ji tsoron Allah wannan bidiyo kuskure ne kuma kai da kai wannan bidiyon ka ji tsoron Allah ka tuban ma Allah ke kuma ki ji tsoron Allah ki ma ki gyara halayenki wallahi tallahi ina kira gare ku matan kaniru ga baki da ku ji tsoron Allah ku nemi mazaje ku yi aure ku je ku yi ibada ku rabu da Allah lafiya in ku kira to tabbas ba za ku ga da kyau ba wannan shawara nake baku kuma da babban murya kuma ban cira kowa ba a cikin dukan duka baligai ne balagagun mata ne ku ga goge guduwa da bukatu hotel da ku a kwana ai menene ai menene ai menene sauransu iyayenku kuma sun zura muku ido kuma Allah yana faɗa cewa ya ayyuhal na amanu masu imani Allah ya kira yace u an kun wa halikun nara ku kare kanku da ahalinku daga wuta jahannam ku an fusa kuma ahali kunnara mala'ikatun gilazun shidadun la ya a Allah ma amarahu wa ya bulu ma irin ya kamata mutane su ci tsoron Allah su kiyaye irin wannan abubuwan gaske wani abubuwa haramun ne haramun ne haramun ne Maryam But wannan wa'azi ne zuwa gare ki kin ga darasi na ɗaya a duniya kar ki bari ki biyu dan ƙarshen ta gani na biyun Allah kaɗai san abin da zai biyo ba sannan sauran matan da suka rage na kaniwood wanda suke taya wace cewa can banza suna ta shige shige su wasu wannan kasa wasu wannan kasa to wallahi su tsoron Allah su ji tsoron Allah Allah ba zai anshi wani uzuri ba matuƙar ba kai abin da ya turo ka wannan duniya ba to ba za ka je mai da uzuri ya saurare ka Allah baya ansa wani uzuri to don haka daga ƙarshe ina mai kira ga matan kawo ne gabaki daya su tsoron Allah su nemi miji su aure ke kuma Maryam da wannan abu ya faru da ke Allah ya kiyaye gaba da fatan ke ma sai ki kiyaye wanda kuma ya dauki wannan bidiyo ya dashi ya ji tsoron Allah ya gane cewa wannan abin da ya yi ba abu ne na alkhairi abu ne na sharri Allah ka shirye shi ita ma kuma da aka dauka Allah ya shirye ta da sauran matan baki daya mu ma Allah ka shirye da mu Allah ka ƙara ganar da mu addini sannan ina mai sanar da ku idan allah ya kai mu gobe lafiya akwai karatu da za mu yi akan matasan najeriya baki daya game da magana sanin muhimmancin addini don majoratin matasanmu na najeriya ba su ɗauki ilimin addini bakin komai ba kowa ya taso dai in ka samu ka gama secondary school ko wani abu kokari ya za a yi ka samu aikin soja ko wani aikin ɗan sanda ko wani abu dai ya za a je a nemi kuɗi kuma akan aikin ma za ka ga mutum ina ki haram ya ki halaka cucu wancan a cucuwancan wancan a cucuwancan wancan kuma da ka haɗu da mutum in ya faɗa masu yin sai ka ga musulmi ne na ƙwarai za ka ji suna ne na musulmi musulmin ƙwarai to musulmi baya zalunci musulmi baya hariji musulmi baya cuta musulmi musulmi ne musulmi zaman lafiya ya sani ka duba a cikin ƙur'ani cikin suratul furqan ma Allah ya ce wa ibadur rahmanul lasi yamshuna alal ardi haula wa iza kadabahumul jahiluna yace kace qalu salam in kana tafiya lami lafiya kana harkokinka akan ƙasa in aka samu jahili wawa ya zage ka ko wani abu ce zaman lafiya ai musulunci zaman lafiya yake magana islam zaman lafiya zaman lafiya Dan haka duk wanda ya ta'addanci da sunan musulunci to ba musulmi bane ƙarya yake musulmi baya ta'adda musulmi baya ta'addanci musulmi zaman lafiya da ƙaunar juna aka nuna masa jama'a wassalamu alaikum kamar yadda kuka sani dai ni ne malam mai likabi kuma wannan karatu ina sa shi akan youtube channel ɗina ne don duniya ta san me muke yi don haka duk mai neman wannan karatu ya je youtube channel ɗinmu mai suna malam mai likabi zai same shi insha Allah wassalamu alaikum